wanda muka yi bayani akan yadda annabi alaihi salatu wasalam ya koyar da mu a aikace yadda ya kamata mutum ya zauna da iyalinsa ta ɓangaren mu'amala ta yau da gobe da zamantakewa mun kawo ba kusan biyar na yadda annabi sallallahu alaihi ya wato gudanar da harkar gidansa da iyalinsa har ya zama shine cikakken mai gida wanda ya fi kowane iya mai gida wato gudanar da yadda ake tafi da iyali tsakanin mata da makamantansu to a ɓangare na biyu shine ɓangaren tarbiyyan iyalin can ɓangare ne na rayuwa akwai ko ɓangaren tarbiyya me ya kamata ka gina family ɗinka ko ka gina iyalinka ko ka gina 'ya'yanka ko matanka me ya kamata ka tsawatar me ya kamata hana ka hana me ya kamata ka sa a yi me ya kamata ka zaburar da iyalanka su yi menene ana yi a gidanka za ka ce a daina me kuma ba a yi za ka ce a yi me in ka gani a gidanka za ka yi farin ciki me in ka gani a gidanka za ka nuna baƙin ciki da ɓacin rai to wannan ɓangaren ma masu gida da yawa suna yin sakaci da wannan sai ga mutum ya babbarna tun tana ƙarama a gidansa har ta zamo babba ko ya sakaci da wata tarbiyya har abu ya lalace ko ya ɓaci ta ɓangaren matan ko ta ɓangaren 'ya'yan ko ta ɓangaren iyalin wannan ɓangare eh, shi yana magana ne akan wato mai gida cewa kamar yadda annabi ya ce inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma starda'ahu Allah zai tambayi dukkan mai kiwo bisa kiwon da ya bashi a hafizu zalika am dayya'a shin wannan kiwo da aka bashi ya kula da shi ko ya tozarta wannan kiwon hatta yus'alar rajulu an ahli baitihi tun ana ma tambaya akan kaza akan kaza har sai tambayar ta kewayo ta zagayo ta dawo kan yaya ka gudanar da harkokin iyalanka wannan hadisi imamun nasa'i rawaito shi a cikin as-sunan kubra mai lamba ta 9174 kuma a cikin silsila sahiha shine mai lamba ta 1636 to wannan hadisi sikeli ne ma'auni ne mudu ne na cewa za a ka samu mutane kenan kashi-kashi wani ya tozarta iyalansa ya wulakanta iyalansa wani kuma ya kula da tarbiyyar iyalansa ya sauke nauyin da Allah ya dora masa inda ya ce ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara to ya kula da wannan haƙƙi sannan sai hadisi na biyu wanda Imam Bukhari rawaito mai lamba ta takwas da 93 Muslim mai lamba ta tara. wanda arwaito daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkaninku masu kiwo ne kuma a kowa Allah ta'ala zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sai ce fal amiru lazi ala nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ce dukkaninku masu kiwo ne kowa sai Allah ya tambaye shi akan shugabanci da nauyi da aka ɗora masa yace shugaba gama gari wato shugaban ƙasa ko shugaban jiha a matsayin gwamna ko na lokal gama a matsayin ciyaman ko kuma na wad a matsayin kansila ko kuma mai unguwa ko dakaci ko sarki ko sarkin musulmi baki ɗaya ko kuma shugaba ne kai a kamfaninka ko a gidanka ko a makarantarka ko a ofis ɗinka ko baka da kowa ai ka shugabanci kanka ma ka tuka kanka zuwa ga abin da zai zame maka daraja da kima shi ma wannan babban aiki ne haka wa huwa mas'ulun an ra'iyati da haka za a tambayi mutum akan matarsa yaya ya karantar da ita yaya fuskantar da ita mafuskanta mai kyau sannan kuma in ya ga mummuna abu yana faruwa a gidansa wani mataki yake ɗauka in ya ga ba a yin kyakkyawa wani mataki yake ɗauka ta yaya wace irin tarbiyya ya dasa iyalansa a kai daga cikin misalai annabi alaihi salatu wassalam yana gina iya ko ya gina iyalansa akan ibada da kuma kusanci zuwa ga Allah bayan farilla da Allah ya ce wa amur ahalaka bis salati wasdabir alaiha la nas'aluka rizqan na nuzuka wal aqibatu littaqwa da haka ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam take ce mana istaiqadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan fazi'an wata rana da daddare annabi alaihi salatu ya farka wato zaka iya cewa irin firgice ɗin nan yana subhanallah ma za anzalallahu min al wa ma za anzala min fitan man yuqizu sawahib al hujirati. likay yusallina rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhira annabi alayhi salatu wasallam ya faɗa wannan hadisi wanda imam bukhari ya da ta 769 annabi alaihi salatu wasalam yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah wato me aka saukar a wannan dare na wato abin da ya shafi taskoki da buɗe kuɗi da arziki da wadata da kunuzai da taskoki na ƙasa sannan ko me aka saukar na fitintunu wa zai tashi mata da suke kwance a cikin ɗaki domin su yi sallah da yawa wacce tana da sutura a duniya amma kuma tsiraiciya ce a lahira da yawa mutum yana cikin sutura a duniya amma sai a kwale shi a titsiye shi a tsiraita shi ranar alkiyama a yi masa zindir a yi masa tumbur rufin asirin da yake da shi a duniya sai a kawar da shi a lahira annabi alaihi salatu wassalam Allah ya tsinkayar da shi abinda Allah ya buɗi a cikin wannan dare na taskokin a wato ladaddaki da kuma abubuwan da Allah ya sauka na fitintunu wanda Allah ta'ala ya sa ya tashi yana sallah yana roƙon Allah sai Allah ya bashi kariya ya tsare shi ya shi daga waɗannan fitintunu sannan kuma ya gaya mana abubuwa da yawa a nan ya yi mamaki daga gafalan mutane daga abin da yake faruwa game da su don gane ga taskokin alkhairi da Allah ya buɗe da ƙofofi kuma na fitintunu waɗanda suke jawo mutum zuwa ga san kwaɗayi da tsoro waɗannan abubuwa guda biyu suna tseratar da mutum idan ya yi sa inda suka dace suna halakar da mutum idan ya sa inda bai dace ba da kwaɗayi da tsoro sukan sa mutum ya bi addininsa kuma kwaɗayi da tsoro yakan sa mutum ya riƙe addininsa idan kwaɗayinka a gurin Allah ne tsoronka na Allah ne kwaɗayinka a gurin Allah ne to za ka ga babu wani mutum da ya mallaki abin da zai sa ka kai kwaɗayi fiye da abin da ke wurin Allah shi ne aljanna babu wani abin tsoro da ya kai wutar jahannama babu wani abin kwaɗayin da ya kai aljanna to idan har mutum yana da wani abu da ya fi aljanna wanda wani zai kwaɗaitar da shi da shi ya rabu da Allah saboda shi ko yana da wani abun da yake jin tsoro fiye da wuta wanda wutan nan fa ka duba girman dutse da taurin dutse amma kuma ba zai iya fuskantar wuta ba sai ya narke duk da ƙarfinsa to ina ga ɗan adam kuma ka auna shi da rauninsa idan har wuta za ta narka dutse wa ƙudu hannasu wal hijara dutse zai zama shine makamashin wuta da za a saka ta cinye dutse tare da ƙarfin dutse da ƙwarin dutse amma kuma wuta ta narke shi ya zama makamashi to ina ga kuma ɗan adam tare da rauninsa wanda shi tsoka ne da ƙashi da ɓargo da makamantansu da haka babu wani abin tsoro da ya kai wutar jahannama babu wani abin kwaɗayi da ya kai aljanna to sai ka alyakanta kwaɗayinka ga Allah tsoronka ga Allah to wani kuma sai ɗauke kwaɗayin nasa ya sa a hannun wasu ya sa tsoron nasa a hannun wasu yana ga wasu suna da abin da za su bayi su raba shi da Allah ta ɓangaren abin kwaɗayi ko kuma za su bashi wani abu da zai rabu da Allah ta ɓangaren bashi tsoro to duk abin da ɗan adam zai maka a nan duniya ne kuma yana da lokaci shi kwa na Allah ta'ala inda za a zo da mutumin da ya fi kowa shan wahala a duniya idan aka saka shi a aljanna ya manta da duk wata wahala duk wanda ya fi kowa kuma shan daɗi a duniya ko ba na Allah ba ne idan aka tsoma shi a wuta tsoma shi a wuta kawai na ɗan sakanni ya manta da shi da wani daɗi da ya ji a duniya so ba a kwatanta wahala da wahalar wuta ba kuma a kwatanta daɗi da dajin aljanna to da aka kamuti ya gafala daga ibada kada ya watsi da ita wani hadisi jan hankali ne mutum ya tashi iyalansa da daddare domin su ibada musamman kuma da ake jin tsoron wani abu zai faru ko kuma abin kirki ko kuma ka ai sakaci ya wuce ko kuma wani abin tsiya ka ai sakaci ya faɗo to haka nan ta ɓangaren idan goman ƙarshe ya shigo na ramadana annabi alayhi salatu wassalam yakan tashi kuma ya tashi iyalansa domin su yi ƙiyamun laili kuma su yi ibada na na isha ta rawaito mana hadisi wanda imam bukhari to da shi mai lamba ta dubu biyu da ashirin da hudu da kuma imam muslim mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da hudu a wannan hadisi na na aisha take cewa manzo Allah idan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashr shadda idhara wa ahya layla wa ayqaza ahla annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan goman karshe ya shigo sai ya ɗaure gyautansa ya kuma raya daransa ya kuma tashi iyalansa haka na arwayan ali bin abi talib wanda shi imamu turmuzi ya rawaito mai lamba ta dubu bakwai da ɗari da ashirin da ɗari biyar ɗari bakwai da ashirin da biyar yana cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqizu ahlahu fil ashr al awakhir min ramadan cewa annabi alaihi salatu wasallam kasance yana tashin iyalansa a goman ƙarshe na wato watan ramadana hakanan wato a cikin ruwaya wanda imam bukhari ya rawaito mai lamba ta 512 da Musulun mai lamba ta 744 cewa annabi alaihi salatu wassalam kana nabi yuqizu ahlahu fil ashr al awakhir min ramadan lis salati bil layl annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yakan tada iyalansa a goman ƙarshe na ramadana domin su yi sallah wa zikiri wa du'a kuma su ambaci Allah kuma su yi su roƙi Allah bukatunsu wa amma fi sa'ir sana a ragowar shekaru kuma wanda ba a ramadana ba fa kana iqazuhu lahum lil wutri khassatan yakan tashe su ne dan su yi wutri fa innahu min akad sunan arrawatib domin yana cikin wato mafi karfin sunnoni wato da ake son mutum ya kiyaye min akad sunanin rawatib yana cikin karfafan sunnoni waɗanda ake son mutum ya kiyaye su kun ga wannan yana nuna mana ta ɓangaren tarbiyyar iyali da Allah ya ce wa amur ahalaka bis salati wasdabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa da kuma wancan wancan aya ku anfusakum wa ahlikum nara annabi alayhi salatu wasallam ya dabbaka wannan aya aikace ta hanyar zaburar da iyalansa su tashi domin su yi ibada da ta dace haka na arwaya na Aisha fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl fa iza awtara qala qumi fa awtiri ya aishatu annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana yin wato wutiri da dare in ya yi sallar dare sallar dare in ya zo daidai lokacin da zai wutiri sai ce mana na aisha tashi ki wutiri ya ke tu. wannan shine tarbiya ta bangaren ibada da ya kamata mutum ya gina iyalansa ya gina kansa ya zama gidansa ya zama gurin ibada ne gurin sallah ne gurin karatun qur'ani ne gurin ambatan Allah ne gurin addu'a ne ka kuma da gidajen su zama kamar makabarta ba a yin komai a ciki sai sai sai wato shiru kurum to ba yanzu ma ba ma makabarta da ake yin shiru kurum ba wani ya mai da gidansa ya zama gidan garaya gidan goge ya mai da gidansa ya zama kulab ya mai da gidansa ya zama hotel ya mai da gidansa ya zama wato matattara ta waƙoƙi da kaɗe-kaɗe da raye-raye da har ma wasu lokutan da shaye-shaye to kaga irin wannan gidan ya ake zaton ɗa zai fito da mutunci ya ake tunanin ɗa zai fito da kirki ya za ka ba wa ɗanka ɗan wannan gidan a ce riƙe maka ita da kyau ya za ka auro 'yar wannan gidan ta maka zaman aure da kyau domin gidan ma a wargaje yake wato kamfanin da ake ƙera ɗan adam ɗin ake wato ba a ƙera mai ƙarko ba tunda Allah ta'ala ya baka ɗa ne lafiyayye nagartacce kullu mauludin yoladu alal fitra an haifa maka shi mutumin kirki mutumin arziki to kai kuma ka zo ka lalata wato ainihin tarbiyyarsa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tarbiyanci iyalansa cewa duk abin da za a yi shi saboda Allah wato bayan ya gina su akan ibada gini na biyu shine ginin ikhlasi kada abu ya zamo gasa ko ya zamo riya ko ya zamo jayayya ko ya zamo a dinga yin abu saboda Allah musamman ga wanda yake da mace fiye da ɗaya wani abin wata ta yi sai wata ta tashi ta yi kawai don a ce ita ma ta yi misalin wannan shine hadisi wanda aka rawaito daga uwan mumine Aisha Allah ya kara mata yarda wanda wannan hadisi imamul bukhari rawaito shi mai lamba ta dubu biyu da talatin da uku shi kuma musu rawaito shi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari ɗaya da saba'in da uku wannan hadisi ta na aisha allah ya ƙara mata ita ke cewa annabi alaihi salatu wasalam ya kasance idan yana son zai itikafi yakan sallaci asuba idan ya yi asuba sai kuma ya shiga gurin da yake son ya itikafi a cikinsa in kuma yana son ya itikafi a goman ƙarshe na ramadan lokacin da yake nufin zai itikafi a goman ƙarshe na ramadana sai sa aka yi masa hema wato wacce zai shiga ciki yar bukka haka wanda zai shiga ciki a nan zai dinga itikafinsa suna na aisha ta zo ta ce ya rasulallah ni ma ina neman izini ka bani dama wannan shekara in shiga itikafi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata izini cewa ta shigo itikafi to sai hafsa ta samu labari aina na aisha ta shiga itikafi tare da annabi ta ce ya rasulallah ni ma a bani dama zan shiga itikafi aka ce to an baki izini sai zainab ta samu labari ita ma ta ce ya rasulallah ni ma a min tawa bukka na shiga itikafi da annabi alaihi salatu wassalamu ya yi juyo daga sallah sai ya hango wato hemomi ko bukkoki ko tantuna guda hudu ga nasa ga kuma uku ga na zainab ga na hafsa ga kuma na aisha wanda wacce ta fara neman farko a ba ta dama ta ita kafin na na Aisha ne da Hafsa ta samu labari ta yi ta ta samu labari ta yi da aka abin sai yake nema ya koma gasa to sai annabi alayhi salatu wasallam ya ce me wannan sai aka ba shi labari sai ya ce yanzu ku birra turidina yanzu ku nagarta kuke nufi wato akwai ikhlasi ko ba kishi ne ya jawo wannan itikafin da aka shigo haka ba wani ku yake cewa ma hunna ala hadha birru ya ce me ya ɗauke su a bisa wannan wannan tayi wannan tayi anya nagarta ake nufi wato akwai ikhlasi so sai ya ce to shi a cire tasa hemar sai aka cire tasa hemar sai ya ce su ma kowa ya cire saboda haka bai yi itikafi a wani ramadana ba saboda ya toshe wannan kofar sai ya itikafi a goman farko na shawwal fil ashirin awwal min shawwal to da haka sai itikafin a bayan ramadana wato kamar ranko ne na wancan da bai samu daman yi ba me ya jawo annabi alaihi salatu wassalam ya fasa wannan itikafi wanda ya riga ya shiga ciki domin ya kare niyoyin matansa ya kare ikhlasinsu ya kare cewa duk abin da za su yi domin da su ake koyi su ne madubin al'umma idan ya zama cewa suna yin abu da gasa ko suna yin abu don kishi to kuma al'umma ta shiga uku shi yasa annabi alaihi salatu wa salam in kuka lura ai shi ya shiga sa shi kadai nana aisha ta ce ita ma tana son ta shiga aka ba ta dama to ragowar mata za su ga to wacce ta shiga itikafi ai ta fi kusa da annabi kenan kenan za ta more to ni ma barin shiga ni ma barin shiga to da ya bari kafin ɗan lokaci duk ragowar matan su ma zo su shiga itikafin gaba ɗaya sai ya zama shiga itikafin ya zama hanyar gasa ya zama hanyar wato ah, neman kusanci da shi ba kuma niyya ce ta da annabi sallallahu ya amince a gina itikafi akan wannan niyyar ba saboda haka shi yasa yace to ya fasa shi itikafin tunda kuwa ya fasa dole kuwa ma ta fasa yana fasawa ku duk suka fasa to wannan wannan wato hadisi ibnu hajar yake cewa ka annahu khashiya an yakuna alhamilu lahunna ala zalika almubahata wat tanafusa annashi an ghairati ibn hajar asqalani yake cewa wato annabi alaihi salatu salam, amma ya je musu tsoro ne kada ya zama dalilin da ya sa suka yi wannan shiga itikafi domin nuna gasa ne da kuma wato abin wanda shi kuma kishi ne yake haifar da shi hirsan alal qurbi minhu kasatan kowace tana son ta kusanci da shi fa yakhruju itikafu an mawdu'ihi sai ya zama itikafi ya fita daga dalilin yinsa ya koma wani abu daban saboda shi yasa wato annabi alayhi salatu wa cikin fatahul bari juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu da shida ibn hajar iya wannan bayani to muka lura da wannan hadisi za mu ga akwai darussa da yawa a ciki za mu iya fitar da darasi kamar guda biyar darasi na farko shine wato falala shiga itikafi manzo Allah ya shiga itikafi da kansa wannan falala ce babba sun kai itikafi kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu mutum zai yi itikafi ya dan ware gurinsa dan gefe haka ya zama da zai aje kayansa kamar yadda yanzu masu itikafi ake ware musu daki da za su dinga aje kayansu da wayoyinsu da wurin da za su yi caji da inda za su yi wanka da kuma inda za su dinga canza kaya da makamantansu saboda komai ya zama yana da tsari in za shiga itikafi yanzu ga akan yi tsari har a ba mutane form su cike a san su waye kada barawo ya shigo sai an yi bacci ya tattara wayoyin mutane shi ba itikafin ya zo ba ya gudu da su ko ya tattara kayan abincinsu ko abin da ya kama da haka sai ce kowa ya kawo shi za wannan tsari ne kada mutum ya ce to a duk zamanin annabi ba a waɗannan abu eh mutane ne suka kirkiri san zuciya shi yasa ake zo musu da hukunci da zai dace da kare san zuciyarsu dan cewa cewa tahaddusu linnasu aqdiya bi qadri ma ahdasu min al-fujuri wato hukunce hukunce sukan kirkiru ga mutane sababbi a kirkiro musu ba sababbi domin a toshe kafa shi ake kira saddu zari'ati a toshe kafar kada wani ya amfani da dama ya je ya barna da haka sai a sa doka a ce sai ka yanki form sai ka registration sai ka yi atm card sai ka yi kaza sai ka yi nin sai ka yi wato katin ɗan ƙasa sai ka yi eh, abin da mai ake kira sai ka yi basma fingerprint sai ka yi finger kaza duk waɗannan ana yi ne domin a tantance wani da wani kada wani ya shiga haƙƙin wani sai ka yi passport sai an maka visa sai an baka izini duk waɗannan abubuwan ba su da wani nasi ƙarara amma an ka kalle su wasila ne zuwa ga kare dukiyar mutane da mutuncin mutane da kuma wato abin da dukiyar mutane don wani barawo sai ya ta shiga yana fita da dukiyar jama'a ya kwashe daga ce koma can kuma a ce wani ne rama kowa aka zo aka yi fingerprint an gane waye wancan an gane waye wancan su dnn da ake yi su fingerprint su passport su id card su registration da ake yi su kaza da cikewa da tabbatar da form da waye da sa hannu duk waɗannan abubuwa ne da ake yin su domin wasu maslahohi da suka shafi tabbatar da al'amnu wal istiqraru a tabbatar da wato tsaro kuma a tabbatar da zaman lafiya tsakanin jama'a sannan abu na hudu shine wato ba laifi mutum ya shiga itikafi shi da matansa na farko dai mata suna iya shiga itikafi ko ba laifi mutum ya shiga itikafi da shi da ainihin matarsa suna shiga itikafi su itikafi tare wannan babu laifi a kai sannan abu na ƙarshe shine a cikin wannan hadisi za mu ga cewa kana iya yin niyyar ibada kai ka yi niyyar ibada ka saboda Allah amma abokin tafiyarka ko abokin rakiyarka ko wanda zai koyi da kai in ka fahimci abin yana nema ya zama gasa ko ya zama jayayya ko ya zama kaza kana iya fasawa don ka toshe waccan kafar shi yasa wannan ibada da annabi ya fasa sannan kuma yana nuna mana za iya rama itikafi a bayan ramadana itikafi za iya kana yi a ramadana wani dalili ya sa ba kai ba ba ka kirkiri a cikin wani watan ba a'a na ramadanin ne ba a samu damar ba sai aka yi rankwansa a cikin wani wata wannan ya nuna ana iya yin haka tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko bai nuna wata khususiya ba ce balle a ce shi kadai shafa banda al'ummarsa sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya iyalinsa isti'aza wanda ake kira isti'aza neman kariya da neman tsari daga wajen Allah subhanahu wataala daga sharruka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da Aisha tace akhadha rasulullah biyadi tace manzo Allah ya kama hannuna thumma ashara ila al sai ya nuna wata faƙala ya aishatu ista'izi billahi min sharri haza fa inna haza huwa al-ghasiqu idza waqa sai ya nuna mata wata yace mata yaki Aisha ki nemi tsari daga wannan domin wannan shine al-ghasiqu idza waqa da Allah ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqaba shine al-ghasiqu dama yana nufin duhu idan wato ya buya mafi yawan masu tafsiri sukan fassara shi da dare su da haka annabi sallallahu alaihi ya nemi tsari da wannan ko kuma yace na Aisha ta nemi tsari wato bayan ka koya ma iyalinka addu'a ka koya musu wato ibada ka koya musu ikhlasi a cikin ibadar to sai kuma ka koya ma iyalanka neman tsari da neman kariya saboda ɗan adam da kake ganin sa nan ba ƙaramin mugun mutum ba ne in ya tashi shirya mugunta shi yana da hassada yana da keta yana da mugunta yana da wato ninkufurci yana da nuna ƙiyayya da gaba kuma yakan yakan yi ma mutum makaro ya masa sihiri ya masa tsafi ya masa baki duk waɗannan abubuwan guda tara ana samun mutum da su to shi yasa Allah ta'ala ya saukar da falaki da nasi domin ka nemi shigowar Allah ya kare ka daga sharrin abubuwan nan da aka lissafa a cikin waɗannan wato surori guda biyu saboda haka wannan ah, yana nuna mana mahimmancin koyar da azkar da koyar da addu'o'i ga iyali da kuma wato abin da ya kama da haka sannan ɓangare na hudu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yakan koya ma iyalansa zikirori musamman zikirin safiya da zikirin maraice annabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin juwairiya ta ce annan nabiya kharaja min indina bukratan hina salla subha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun فقال ما زلت على الحال الحال التي فارقتك عليها yace yanzu tunda muka rabu da ke kina nan a inda kike biki ba tashi ba qala na'am فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت هن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته wato wannan hadisi mai ban sha'awa ne wannan hadisi na juwairiya wato wanda ya rawaito shi ne imam muslim kuma a cikin sahihu muslim shine hadisi mai lamba ta da da da ashirin shida. matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juwairiya dama mun faɗa a can baya in ku manta ba wanda ya saurari darasin mu na baya in baɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da asuba in yayi sallah asuba ya gama azkar ya sallah duha ko sallar ishraq yakan je ya gaisa da iyalansa sannan kuma da yamma haka sai kuma da daddare to annabi sallallahu alaihi wasallam a gurinta ya kwana to da ya fita daga gurinta ya je sallah asuba sai ya dawo kamar yadda muka bayani ya kan dawo ya gaisa da su sai samu lokacin hantsi yayi amma tana zaune tana ta ibada yake mace ce mai ibada tana ta ibada to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu biki gushe ba tunda na baki din nan na fita har na dawo din nan kina nan kina ta azkar kina ta addu'a kina ta kokari kina ta ijtihadi ta ce na'am ya rasulallah ta ce to ni bayan rabuwanmu da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu na maimaita su sau uku kalmomi hudu ne na maimaita su sau uku amma da za a auna su da dukkan addu'an da kika yi da dukkan zikirin da kika yi da dukkan ibadar da kika yi to wannan nawa guda uku da na maimaita guda hudu da na maimaita sau uku sirrin jayi waɗannan da kika yi ta kawo dole a ajina ta a ɗauna annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi ne guda hudu na maimaita su sau uku amma ka auna su da zikirin da kika yi ga baki daya ba za su kamo waɗannan nawan guda hudu da na maimaita su sau uku ba ga abin da za ki ce na subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshi subhanallahi wa bihamdi midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi maimaita wannan sau kalmomi sau hudu me ma'anan subhanallahi wa bihamdi ayin kace subhanallahi wa bihamdi to ka ƙara zikiri subhanallah ka kore wa Allah duk wani abin da bai dace da shi ba a dunkule ka korewa Allah faruwa ka korewa Allah karewa ka korewa Allah farko ka korewa Allah ƙarshe ka korewa Allah tawaya ka korewa Allah naƙasa ka korewa Allah ɗa ka korewa Allah mata ka korewa Allah lam yalid wa lam yulad duk ta shiga ba, Allah wa bihamdi ka korewa Allah duk wata tawaya da duk wata naƙasa da za a jingina wa Allah da kalmar subhanallahi wa bihamdi duk ka goge wannan sannan ka ce wa bihamdihi kuma ka dawo kuma ɓangaren godiya ka gode wa Allah da ya yi ka ka yi ka mutum ka gode wa Allah da ya ka namiji ko yake mace ka gode wa Allah a yadda ya ka da kamanninka da siffarka da yanayinka ka gode wa Allah da ya baka ji ka gode wa Allah da ya baka gani ka gode wa Allah da ya baka saurare ka gode wa Allah da ya maka saifa ga aikinta tana yi ya maka koda ga aikinta ya maka zuciya ya maka huhu ya maka saifa ya maka hanji ya maka kayan ciki ya maka timbi ya maka kwakwalwa ya maka kashi ya maka bargo ya maka nama ya maka fata ya maka gashi ya tsaye da kai baka aiki da fetur baka aiki da kananzir baka aiki da gas ba a maka caji da rana ya maka kasharuwa, ya maka iska ya baka ruwa ya yi ka wato duk waɗannan ni'imomin wa in ta'uddu ni'mata la ta'usuha to ba abin da zaka ce wa Allah sai dai ka ce nagode to waɗannan in ka faɗi wannan sai ka ce to waɗannan ɗin a maimaita su a adada halƙihi duk yawan halitta Allah wanda suka wuce da yawan halitta Allah da za a yi da duk yawan halitta Allah da za a zo to a kirga su ɗaya bayan ɗaya to na gaya wa Allah wannan adadin da kalman subhanallahi wa bihamdihi to ina tarbi ina alƙalami wa zai iya rubuta adadin halitta Allah ga baki ɗayanta to kai ka ce a auna halittun Allah ga baki ɗaya to na wa Allah subhanahu wa bihamdihi yawan yawan yawan halittun Allah baki ɗaya kaga kenan kayi wa Allah subhanahu wa bihamdihi adadin da bai ba, ba, wanda ya sani sai Allah halittu suna da iyaka amma kuma kayi adadin da ba wanda ya san nawa ne iyakan nasu sai Allah da ya halicce su sai kace ce wari da nafsi sannan adadin wato yarda Allah da yarda Allah wato duk abin da Allah yarda da shi da duk yana ƙarƙashin wannan to adadin wannan da yawansa da faɗinsa da duk wani abu da Allah yarda da shi sawa'un halitta ne sawa'un wato abin nan ne eh, abu ne mai yawa ko mai adadi ko kuma yadda da wani ko yadda da aiki ko yaddar yaddan ma ce ta Allah to ka yi tawassali da wannan adadin yarda Allah sannan duk abin da Allah iya yarda da shi na makhluqat duka wato waɗannan a ƙirga su su ma ka ce subhanallah wa bihamdihi rida nafsihi ai sannan na uku ce zinata waznu shine awo zina shine ma'auni zinata arshihi nauyin al'arshi wato da al'arshi za a ce akwai wani sikeli da ya ɗaukan al'arshi a ɗora nauyin da ya bayar giram giram tan tan tan tan ɗin da zai iya bayarwa a wani sikeli da zai auna nauyin al'arshi to yawan wannan nauyin to kai ma ka yi wa Allah subhanahu wa bihamdihi adadin nauyin al'arshi da za a ɗora shi a sikeli al'arshi dai kowa ya san abu ne da ba za ma ka iya suranta shi ba kawai sai dai ka bawa Allah shi ya san girman al'arshi da yadda al'arshi yake domin an ce ka dunkule ƙasar nan gaba ɗaya ka jefa ta sama kamar ka jefa sisi ne a dawa haka ta ɗaya haka ta biyu haka ta uku haka ta hudu in ka ɗau dukkan su ka jefa su akan kursiyu je kursiyu kamar ka jefa sisi ne ko ka jefa kwabo ne a dawa shi kuma kursiyu ka ɗora shi akan al'arshi ba zai ji komai ba ɗan gurin da kursiyu zai samu a cikin al'arshi bai fi abin da za ka ɗauki kwandala ka jefa ta a daji ba iya abin da zai iya tarewa kenan akan al'arshi to shi kuma al'arshin sai kace to nauyinsa a auna nauyinsa a ɗora nauyinsa to nauyin da ya bayar to subhanallah wa bihamdihi bisa wannan ma'auni sai kuma kace wa midada kalimati to ga da ƙarshen abin ya zo na da kalimati Allah ya ce da a ce tekun nan guda bakwai su zama tawwada duk bishiyoyin duniya a mai da su alƙalami dan a rubuta kalmomin Allah da nafidal baharu qabla an tanfada kalimatu rabbi da teku ya kare kaf ba a rubuta kalmomin Allah ba kalmomin Allah ai ba halittu bane shi yasa muke neman tsari da su o izo ka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq wa a'udhu bi kalimatin lahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajiru min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama'i wa min sharri ma ya'ju fiha wa min sharri ma zara fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitanil layli wan nahar wa min sharri kulli tariqi illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman to waɗannan kalma Allah subhanahu wata'ala wanda ba wanda ya san wannan ba wanda ya san adadin wannan ba wanda ya san yawan wannan Qur'ani kalamun layi ne, Attaura kalamun layi ne, injila kalamun layi ne zabura da tafar da san iyakarsu ba to wannan kai ka ga abu ne ma da ba ma zai aunu ba to kace ina wa Allah subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi ga wazana ne ya zina ba zina ba zina kwalliya kenan zinatu kuma zina yana nufin ma'auni sikeli wa da kalimati shi ne ce wannan kalma da za a auna ta da duk abin da kika faɗa ni na faɗe ta sau uku amma ke kuma kin dokinta ashe kenan wato zikirin sunna ya fi kowane zikiri daɗi kuma ya fi kowane zikiri gajarta kuma ya fi kowane zikiri inganci sannan a ibada ba yawa ake duba ba inganci da kwaliti da karko da umarnin da a sa ka kai shi ya fi kowanne yanzu ita ta yi zikiri da yawa ta yawa ba mu san me ta ta karantawa ba amma yawa inda za a duba yawa da lokacin da ta ɗauka tana yi wannan kalma fa sakanni ne sakanni ne subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati ka duba ka ga maimaita wannan sau uku ba zai kai ka wato minti ɗaya ba amma annabi alaihi salatu wassalam yana auna shi da cewa ya fi wato nauyin ko kuma wato da za a auna shi da duk abin da ta faɗa to da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato ya fi ya fi sauki to ashe kaga kenan mutumin da yake bin sunna shi baya bukatar sai yi carbi mai dubu dubu ko mai ɗari ɗari saboda ita sunna kaga nan uku kawai aka maimaita so hudu shikenan an wuce ka ashe wata ran ibada ba yawa ba ne ake nema a cika guri da ibada a nemi katon sharbi cikin buhu guda wani ma hadda na rataya a rataya shi a sama a yi masa kusa ana jawo shi to to wa kake wa kirgawa idan kirgaggiyar ibada ita ibada kala biyu ce akwai kirgaggiya wacce ba kirgaggiya ba kirgaggiya ba ta wuce ɗari wacce ba kirgaggiya ba kuma ba a san ka kirga don wanda kake wa ya san nawa kai sannan kuma ka fara kirge kirgen miliyan miliyan ina, kai ma zuciya ta ta nuna maka ka fara jin takama kayi miliyan amma yi kake ta yi kawai har Allah ya karɓa ya yarda da kai tunda kai tsakaninka da Allah ba magana kirgi kamar da shi ba yake baka baya kirga kai ma kamata kai ta yi in dai ba shi yace maka ai kwaya kaza ba to za ka yi ibada kai ta yi ba kirgi da haka akwai ibada mutlaqa akwai muqayyada bi adadin ko bi wasfin ko bi zamanin ko bi makanin wata ibada aka mata iyaka a ce a yi ta a guri kaza wata ibada aka mata iyaka a yi ta a zamani kaza wata ibada akan yi mata iyaka a ce mata a yi ta da kaifiya kaza wata ibada akan mata iyaka a ce a yi ta da adadi kaza wata kuma ibada akan mata a ce a yi ta cikin jinsi kaza wata ibada akan mata iyaka a ce da sababi kaza amma ba shari'a ce ta kawo na guda shida na lissafo ba wato guri da zamani da adadi da sababi da jinsi da kuma wato kaifiya to akwai ibada ko mutsulaka wacce za ka ta yi ba iyaka ba iyaka kai ta yi kai ta yi kawai kana tafiya kana yi alazir kununa ala qiyam wa qu'udu ala junubihim wai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ka mai da ambaton Allah ya zama a tsaye ma yi kake kai na kasira wa ka kathira ba maganan adadi kai ta yi a tsaye kai ta yi a zaune kana kwance kana yi sai ka ga in ka zama maka jiki wallahi mafarkin sa kake yi kana cikin bacci ma kana yi to wannan so ake bakin ka ya kona raɗaban min zikirillah ya zama danye kana ambaton Allah to amma zaka ga ibadan haka take to kun ga anan ya nuna mana mahimmancin wato wannan wannan koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan zikiri da ko baka samu yin zikirin safa ba in ka yi shi kwaya ukun nan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi warda nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati to kayi zikirin da babu wani carbi a duniya babu wani calculator mai adadi a duniya da za ta iya lissafa mana adada khalqihi adada khalqihi yawan halittan Allah duka halittun Allah to yawansu ka gaya min carbin da za ka yi ka kama wannan amma manzo Allah ya dunkule mana kamar yadda aka dunkule dalilatul qadari ya zama khairun min alfi shahar kwana ba fa wata ɗaya ba ba shekara ɗaya ba dare ɗaya tak a cikin darare biyar na shekara aka ware dare ɗaya ba fa awa 24 ba iya daren kawai daga faɗuwar rana shine dare da taƙajar yana fara daga magariba yana karewa da keto alfajir salamun hiya hatta matsala ilfajir so dare yana farawa daga faɗuwar rana don haka da lailatul kadar fa daga magariba yake fara in mutum yana ga tsakar dare shine lailatul kadari daga magariba yake farawa zuwa ketowa alfijir ya kare so in dare a lokacin yana yin awa goma to lailatul kadari awa goma ne idan yana yin awa sha ɗaya ne to awa sha ɗaya ne wannan dai salamun hiya hatta matsala ilfajir to kun ga amma aka ce ya fi wata dubu ba ma daidai da wata dubu ba khairun ne ba a sawi alfa shaharin ba a'a khairun kenan khairiya dinnan za ta iya zama ninkin ba ninkin ma haka amma dai an tsaya a dubu ya fi ba ya yi daidai da wata dubu ba wanda wata dubu kusan shekara tamanin ne da hudu da wata shida kun ga anan ashe abin da ka yi shi akan shari'a ya fi wanda ka shi da miliyoyi miliyoyi wanda ba shari'a ce ta sa ka ba sai mutum ya zo ya na shari'a kwaya ɗaya wanda shari'a ta ce a yi sai ya wuce ka da wannan adadin da kai haka na annabi alaihi salatu wassalam yana shirya da al'ummansa ta kan iyalansa ta hanyar koya musu takaita cikin ibada kada mutum ya ɗauko abin da zai cinye ita ibada so ake ta zama a cikin rayuwarka ci ya zama ibada sha ya zama ibada shiga gida ibada fitowa ibada kwanciya ibada tashi ibada ka sa ibada gaba ɗaya a rayuwarka shi wani hadisi da za mu karanta nana na Aisha wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Imam Nasa'i yana cin Sahihul Jami' shine mai lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da biyu ana ce take cewa na kasance wato ina son in shiga gida in yi sallah a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannuna ya shigar da ni wato cikin wato hijir wato cikin abin ɗin ɗakin Allah sai ce ki yi sallah a nan idan kina son za a ratti dukhul albait fa ina qit'atu min albait wato shi sa musulunci da sauƙi yake ita na Aisha tana son ta shiga ɗakin Allah ta yi sallah a ciki to kuma akwai ɗan wannan ɗan gurin da muke kiransa hijiru Ismail to kuma wannan gurin shi ma akwai ɗan juzu'i farko farkonsa cikin ɗakin Allah ne asali wajen ginin ne aka fito da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga to in aka ce kowa sai ya shiga a za a yi kokawa sai ya ce to ki sallah anan shi ma yanki ne a cikin ɗakin kaga wato ba sai ta takura kanta ba yanzu har har ma kuɗi ake biya shiga ɗakin Allah wani sai ya tura dala dubu goma yana sai shiga kai ka ce in ya shiga gafara za a yi masa ka gani to kuma ibada ce manzo Allah ya shiga ya raka a biyu a ciki to amma wani har kuɗin biliyoyin kuɗi ake faɗa mutu yana takama ya shiga Ka'aba in ka shiga Ka'aba baka ba Allah ba sai me in ka shiga Ka'aba baka yi abin da Allah ya ce ba sai me kai kuma ba wani hadisi kake da shi kwaya ɗaya da ya ce wanda ya shiga ka'aba ya yi sallah kaza yana da lada guda kaza ba annabi sallallahu ya shiga ka'aba ya yi sallah amma a ce ga wani wato lada da aka tanada na musamman ga wanda ya shiga ka'aba ya yi sallah ya fi na wajen to da na aisha ta matsa za ta shiga sai ya ce mata ki sallah anan wannan dan gurin ki shiga nan ki sallah shi ma fa yuna qit'atun min albayt salli fil hijr idza aradti dukhul albayt fa inna ma huwa qit'atun min albayt ya kamata ko ya rike wannan hadisi musamman masu zuwa aikin haji da masu yunkurin sai sun shiga ka'aba da karfin tsiya ko da kokawa ko da duka yanzu ma an daga ta an daga kofar ba ma ka shiga sai dai a kawo shugabanni a shigar da su sauran wanda ko bai samu gata ba a ki shigar da shi to annabi sallallahu ya wara matsalar shiga ɗakin Allah in ka samu ka shiga shikenan in baka samu ka shiga ba to ka shiga ɗan wannan gurin eh, kai sallah anan shi ma ka shiga ɗakin ne yawwa sai ce salli fil hijr idza aratti dukhul al bait fa inna ma huwa qit'atun min al bait wannan hadisi gashi Imam Tirmidhi ya rubuta mai lamba ta 802 imamu nasai mai lamba ta 2912 kuma yana cikin sahihul jami'u sagir mai lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan kun ga wannan hadisi fi hazar hadis kaifa annabi sa akhaza bi yadi zawjatihi yace a cikin wannan hadisi yana nuna mana yadda manzo Allah sai ya kama hannun matarsa suma bayyana laha annal hijra min al bait ya nuna mata wannan hijir Ismail yana cikin ɗaki faman arada an yusalliya dakhilal ka'abati falyusalli fil hijr wanda sai yake so lalle sai ya shiga cikin Ka'aba ya sallah to in ya samu yayi anan ma to daidai yake da kamar yayi sallah a cikin ɗakin Allah din ba wani bambanci sai dai an sa maka tsani ka hau ka shiga ka fito kana daga hannu kana gaya wa duniya wancan kuma kai ji kake ba ɗakin bane da haka ba Kuma mutum ya sallah ya ce to sai me kuma ma ba ana yake ba kamar wato an zama kenan wannan na public ne wannan kuma na na na, mutane ne na na na, me ake kiransa wancan eh, Ah, kamar bip ne kamar shiga din ce ya zama bip to amma kuma annabi ya ce duk ɗaya ne to da haka an hutar da mu kenan duk da muka yi sallah anan ko ba buɗe mana ka'a mun shiga ba annabi ya ce mun yi sallah a cikin ka'aba alhamdulillah rabbil alamina da wannan wato koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi mai sauki wacce babu tsanantawa babu takurawa a cikinta babu kuma ta da hankali ko ta da kura ko abin da ya kama da irin wannan to haka nan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya kasance kamar da ya zo hadisin bukhari mai lamba ta dubu da ɗari da hamsin da imam muslim mai ta ɗari takwas da tamanin da hudu daga anas ɗan malik yake cewa da khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nil masjida fa iza hablum mamdudun bayna sariyatayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci sai ga an ɗaura igiya tsakanin wannan amudi da wannan amudi tsakanin wannan ginshiki da wannan ginshiki an ɗaura igiya faƙala ma hazal habl wannan igiyar kuma fa me yasa aka ɗaura ta anan ƙalu haza hablu li zainab suka ce haza hablun li zainab wannan igiya da ka gani ta zainabu ce tusalli ita zuwa take ta tsaya anan ta yi sallah faiza kasalat idan kasala ya same ta ta ga ta gaji au fatarar ko kuma ta ƙosa amsa kadbihi sai ta riƙe. wai ta ba za ta zauna ba ta ɗaura igiya sai ta tsaya jikin igiyar tana sallah ta ta sallata ta ta sallata ta daɗe ta daɗe ta in ta fara jin jiri ko gajiya to sai ta riƙe igiyar ta ci gaba da sallah wato dai sai an yi sallah a tsayen dole ba za a huta ba wannan igiyar in ka gaji da sallah dai sai ka riƙe igiyar kuma ka ci gaba da yin sallah dai ba za a zauna ba kaga wannan akwai gajiyar da kai akwai wahalar da kai abinda ba yau za a kare shi ko gobe ko jibi ba a yi shi yadda za ko zo minan amal na tu ku kwashi aikin da za ku iya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halluhu hulluhu ku warware shi ku cire shi yusalli ahadukum nashata mutum yayi sallah yana cikin nishadi fa iza ka sala aw fatara falyaqud idan ya gaji ko ya yanke ko ya kosa to ya zauna haka annabi ya hutar da mu alaihi salatu wassalam imamu ne yake cewa fihi alhassu ala al-iktisadi fil ibada imamu nawai da ya tashi sharhin wannan hadisi a cikin littafinsa na wato ah, sharhu ala muslim sai yake cewa fihi a cikin wannan hadisi alhassu alal iktisadi fil ibadati an kwaɗaitar da mu an zaburar da mu an marmarantar da mu cewa mu yi ibada matsakaiciya kada kai sakaci ka kuma ka wuce gona da iri wannan hayu an ta'ammuki sannan ana a ta'ammuk wato zurfafawa da tsanani wal'amur bil iqbali alaiha bin nishati sannan ka tashi kai ibada cikin nishaɗi cikin jin daɗi san Allah da ƙaunar Allah da girmama Allah da kwaɗin rahama Allah da tsoron azaba Allah su zaburar da kai ko kafa ka ta kumbura ma baka sani ba in ku imanin ka bai kai da wato zai zama kana ibada har wato zafi da raɗaɗi ya tafi ba saboda ƙaunar da kake wa Allah da jin daɗin tsayuwarka a gaban Allah ba to in ka ji ka gaji to ka tsaya ka huta wa nau iza fatara fal yaqud hatta yazhab al futur haka da idan mutum ya ji ya kosa ko ya gaji ya zauna har sai wannan wato wato kosawar ta tafi to kaga wannan shine shawara mai kyau da ake da annabi sallallahu gina mutane a kai cewa a daina wuce gona da iri a daina kasa gona da iri a dinga yin abu matsakaici yadda za a yi shi wato daidai gwargwado Haka nan kuma a hadisi wanda imam bukhari rawaito mai lamba ta 43 da imam muslim mai lamba ta 785 cewa a hadisin urwatu bin zubair ana aisha take cewa akwai wata haula bintu tuwait ta wuce ta suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna na shata shi hazihi alhawlatu bintu tuwaiti wa za'amu annaha la tanamu layla sai annabi sallallahu alaihi wasallama nana Aisha ta ce wannan mata ya rasulullah ai duk gari an sani ma labarinta ake cewa ita haula'u haula'u bintu tuwait ta kasance ita ba mata yin bacci da daddare saboda tsabar sallah ta ma sallami bacci har ma labari ya gama gari cewa ba ta baccin dare sallah take sano ya ce la namun laila yanzu ba ta bacci kwata-kwata da dare sai ce huzu min al'amali ma tuqiquna fa wallahi la yas'amu Allah hatta tas'amu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dauki aiki gwargwadon abin da za ku iya jurewa a kai gwargwadon abin da za ku iya dagewa a kai gwada abin da za ku iya kafewa a kai na rantse muku da Allah Allah baya kosawa har sai ku ne za ku kosa Allah ba zai gushe ba yana ba ku lada shi ba zai kosa ba kwata kwata ku ne za ku kosa ku gaji saboda haka wannan abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita al'amari ya cewa kada ka ƙi kuma kakka yi abin da ba za ka iya jurewa ba ahabbul amali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so shine wanda za a dawwama ana yi ko da ɗan ne ko da kaɗan ne alqasim bin yake cewa kana aisha iza amilatil amala lazimahu nana aisha idan ta ɗau aiki ko bai kankantansa sosai ta ci gaba da yin sa tana renon yau da gobe ibnu jauzi yana cewa inna ma ahabbu da'imu lima'ayini ita an ana son aiki ne ko ahabba da'ima ana wato an so aikin da zaka dawwama kana yi saboda dalili biyu na farko yace anna tarika lil amali ba'da dukhuli fi kalmu urida anhu wanda ya fara aikin kirki kuma daga baya ya watsar to kamar ya fara abin kirki ne kuma daga baya zo ya canza ra'ayi ya bashi sana'ar mudawamar khairi mulazimul hidima yace wanda ya lazimta ko ya ci gaba yana yin aiki kamar wanda ya ci gaba da yin hidima ne yace to kuma bai kamata wanda ya zo kofa yana kwankwasawa yana son a buɗe masa ba kuma ya zo yana yankewa ba wato wannan dai shawara ce wanda ciki abin da ya kawo cikin fata bari juz'i na shafi na ɗari da uku wannan yana nuna mana cewa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ake koyan sunna ana ake koyan addini ana ake koyan zama da iyali kuma ya nuna mana zaman gida ba zama ne kawai na sharholiya zama ne na farko ma ka nemi mace mai aƙida ka nemi mace mai tauhidi ka nemi mace mai tarbiyya duk mutumin da ya tsallake waɗannan wallahi sai yi nadama nadamar da za ka yi watakila ta zama ta kusa watakila ta zama ta nesa sai kun fara haihuwar 'ya'ya ka ga ashe ba wacce ta iya reno ba ce ba wacce ta iya tarbiyya ba ce ɗan fuskar da ya jawo ka ta ƙare ɗan nonon da ɗan ƙuruciyar duk ta tafi a lokacin za ka gane kuranka ta tara maka 'ya'ya ka sake ta a ce ka kore ta da 'ya'ya ka zauna da ita ‘ya'yanta su koyi mummunan halinta da mummunan ɗabi'arta da rashin kirkinta kuma ka zo gari su dinga ja maka zagi suna ja maka abin kunya suna jawo maka abin takaici ka gama jin daɗin da ya sa ka auro uwarsu mara tarbiyya kuma yanzu ka zo su ma sun tsane ka saboda irin abin da ka jawo musu na rashin kirki da kuma rashin wato bin shawarar da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa ka nemi mai addini ka nemi mai tarbiyya ka nemi yar asali kakka biye wa san ranka kakka biyo san zuciyarka hali mai kyau ya fi fuska mai kyau aƙida mai kyau ta fi gurɓatacciyar aƙida tafiya dogon zango gare ta idan ba a yi hankali an yi taka tsantsan ba an duba abubuwa da dama ba wasu a fili suke wasu a ɓoye suke ba to za a yi nadama daga baya Allah ya tsare mu daga wannan Allah ya sa mu dace Allah ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarmu ta aƙida da tauhidi da rayuwarmu ta sunna da zamantakewa mu, da al'adarmu da halayenmu da kuma rayuwar mu baki ɗaya wassalamu alaikum